Ila الى ربك يومئذ المستقر zuwa ga Allah Ubangijinka ya kai wannan manzo a wannan ranar makoma take kaɗai domin yin hisabi da kuma sakayya.